Abin da ya shafi wuraren noman shinkafa a iya sani na filayen noman shinkafa a garin Jambale ne da ke cikin yankin jihar Talabiri suka fuskanci ambaliya a satin da ya gabata. Amma a cikin ikon Allah ruwa sun janye. Eh gaskiya ne waɗansu wurare suna fuskantar ambaliya amma sai dai har zuwa wannan lokaci ruwa ba su mamaye mana wuraren noman shinkafa ba. Kun san mu aikinmu faɗakarwa ne amma idan manoma suka zo suka ce mun damuna ruwa suna ƙoƙarin su canye musu wuraren noma muna taimaka musu da waɗansu kuɗaɗe na tallafi kuma ta hanyar kai aiki ne a biyaka. domin ganin cewa waɗannan wuraren noma ruwa ba su mamaye su ba. Amma abin da ya shafi manyan ayyuka na gyaran madatsar ruwan da ke hana ruwa su mamaye wuraren noman shinkafa wannan ba aikinmu ba ne. Yanzu abin da ya shafi wuraren noman shinkafa na daban da ba ƙarƙashin mu ba. Mun samu labari a cikin garin Bimba a cikin karamar hukumar Gaya da Junju wajen dogon dutse da yawa wuraren noman shinkafa ruwa sun mamaye gonakinsu wannan kuma ba abin mamaki ba ne abin da ya shafi yankin junju ko jiya an bayyana mana cewa da yawan gonaki ne ruwa suka mamaye eh gaskiya kam banna ta yi banna tunda har ma waɗansu bayan sun yi dashen shinkafar har ma sun fara noma kenan a iya cewa banna ta yi banna abin da ya shafi yankin junju mun samu labarin ma ruwa daga nigeria ne suke tahowa tazarar kilomita hamsin iyaka daga Najeriya suke zauwa su mamaye musu wuraren noma. Sai da a wuraren ba abin da za mu iya yi tunda manoman suna yin noma ne ba tare da abin da zai kare ruwa su hayo wuraren nomansu ba. Inda nake gani sa'ar su guda ce kawai idan ruwan sun janye amma idan ba haka ba ba wata mafita.